الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنقوغ نقوب كنا الأصل الثاني لسلي هيلاندي إذا لسلي هيلاندي كني ثلاث مراتب مرتبة نسكيانوغا نقوب كنا مرتبة هيلاندي walakin litanbih ken kotoga sharhunga wa ijtinabu ma anhu naha ado hollato yenga hokebe agada hatande nyabaka kemmaga wa zajar ada agada kumande nyoda ko ta zajru ni kanna qaray lughatan almani'u kanna kumande sahih noto asharhun nugonde mutaradifat ado mutaqaribat oda aya gorti to anon ga nyana misale ju dangani yere sharhun da nan yugo nyana misale ngayere nanti warujiza fahjur ako to da ko kahini jonge ngoma ka tambihu nya kamma yala ku kalma nu hilli ni mutara e, yala itin tanya na mewa mutaradifat aw mutaqaribat ona ti haqiqa ida koni allah a'lam igana koni tikemen ka ku kalma nu hilli illihti itinten tamai wa hakaza inta mutaradifat no gagaiti ganna sabunya arrajizu arabun kandil da amanan da kannan kagaita tabul harakat nyogo nyogo kunna nkarimeya ñogome be gane gillata gillatanu kuga sarle sarle watini naqatun rajizau keni ñogome ayi ta sarlana ñanande haka hakatimbe idan rajizm ni kan nan kaga nyogo nyogo na in karime sahih awarni kaga de rajizu yani leslin ni kan nyogo nyogo na karime amma wuri ni amana ni yangan katenye ga te la in shafta anna rijiza lanu'minanna laka awarni kaga dama nan ni kan nan kagai alwiswasa amana ni wisi wasai walla alwaswasa andalingan nan ba an kun rijiza shaitan idan ona o rajizu oda kelle ta ni kannan kaxay ñoxo ñoxon nan ya amma alhajiru hajiru ni kannan kaxay alesili ضد inne سنين تينه كياني ma سنين inne ni kannan kaxay mana kutiye ado toke sahih idan ite alhijra nga minna tokononga anga an an kan tokononga an ta quran tokononga an pawan kan tokononga ari gagari nanti wala hillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin idan onati alhajr ni kannan kaga sonen tayne arrajiz ni kannan kaga nyogo nyogo ngo kunnan karime idan ku kalmaru li itin tentamiya sahe tambe amma nga gonu ngalli yere iwaritin misalen da allahu alamu igada arti kebe amma itinten mai ya ibuguran mai ya iyago kammun sar sarlaun nan karime ado honnan kuti adan togono nga ti bane sahem idan bai fakati nga idan warruji za fahjur arantanya na misale mutaradifatun da wallakin mutaqaribatun dangan amma ay gonu ngaritini allahu alam la la ranya na futun da arna yam podi suka manten ma inta halitan be ke bananta idan len ko dar sunga no kube kenna al martabatu thaniya martaba hillan di gelli maniya gelli dina martaba nunga warno ti dina ni me martaba nu الإسلام أو كان قرأ والإيمان أدو اللي من كاغو والإحسان أدو يسرون تاغو لنكون الإيمان كاد قال رحمه الله المرتبة الثانية مرتبة إلا نقل الدين مرتبة نونها الإيمان كنتم وندني الإيمان لغة التصديق الجازم نكون تغندي نمكتت إيمانا نمبانك تواتن كذا الإيمان اللغة اللي. amma istilahan sharangum istilahun kan kannan kagai i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan nyan chondo menga ado na honko tan nenenga ado na ngolliti suhununga kyan kilimani al iman sahim ati huwa akenga mana kanna lemanan kawo ke sahih bid'un bid'un ni kannan qama al qita yere manan ni kannan qaga na tu sikko kata kabuya bid'un wa sab'una shu'ba tanyiro adu kutu dan tantwani sahim tanyiro kutu dan tante idan ari riwaya tanadi nanti mani tandume adu ho idan tanyere do ho kutie kenyan sahim idan yere sika kebe ha wada da hafiz bin hajar rahimahullah akan daga nan timma gamme ga kebe kam makan holo ga kai warna ngana nya tanye dan kinya tandume amma ngana kan pe tandume do ha makinya tanye ga kan daga nan timma gamme nya kanan ka kamma tandume walakin riwaya tana da kinya tanye re kenya ni shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab atilla manan ka gonni manimi ya tanye re do hokutiye sahim kem palle ati rahimahullah فأعلاها أهورجنتنا معنا لمن كاغونا أهورجنتنا قول لا إله إلا الله كن لا إله إلا الله دقامني إذن أهورجنتني كان قاغي كن لا إله إلا الله دقامني وأدناها أهم يرانكنا إماطة الأذى كن توران أي إزالة الأذى ani tariqi waka killem ni aho munye rankenga amma ni shu'ba ni kuta galil min shu'ab al-iman galil ka gun kutunga kem palle ati wal haya'u ya wen kaga sagama en kaga shu'batun ken kaga ni yayi min al-iman galil ka gun idan ahega da iktibasu nya galil hadithanga iktibasu ni kannan kagai matalan Eh, qur'anan aya go anna hora gadi anta dammi to hinin nanti allati walla sare go diga me anna diga me kay go utuna ko anta dammi to hinin kattai watin da al iktibas mana na hora ga baka diga me nga kwanga monyo laga na baka imbe nga mogombe sahem hadithan lin nanti eh, al iman bid'un wa sab'una shu'ba walla bid'un wa sittuna shu'ba فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان yere be hakene ke ya oda le manan ka um pawru gintentu oda ho ma idan sasa iya law ijaten tu onati wallahi qur'ana ngayan tanonga kebe galle nan ka kunu kujja tano dan nan ti tanyere kedo honni kedo kedo kay bane na nyama tanyere kedo hon walla tanme kedo hon hadiya sahanta bane tanonga kebe gaja tane na kinya tanyere kedo hon farenda ko kannan ka kai mujmal kunu amma horatin yala kitabun tanonga kubenu ga sihaka mawa yala kitabun tanonga kubenu ga sihaka ka kawu ke dan ku kutu kam wona ta kitabu nganon sahih المنهاج أبي عبد الله أكتب الحلمي إمام الشافعي نبي بخاري أكن كتاب المنهاج lemnan ka kagun ni tanyere do ha ne daga na bane bane bane wa hakaza agalli ho bangante ngayre abubakar bayhaqi rahimahullah a kitabe nganonga kitabu shu'ab al-iman akan ajatene bane bane bane nan daga wara matanyere do nyaruya idan aganariti kya galile manan ka gunyugo ya haditha nu be nu gari ken kamani ho gaberti ken pallanari lemnan ka gun kutu hillandi asani min shu'ab al-iman ana ken qaga haditha nu be nu garani ho gaberti anar sikandi maga kinya tanyer do nyaruya sahib idan agaga di du dogote nyanya nka nasin tano nganyan ti jatin dike kitabu tano nano nga hona kontono ke du honwa danginadi masalan ay gonu nga atagandini ina warni lemanan ka goti sikwan sahib ina eh, kebe gani sehenga inanya tampille do kargoya kebe gani golle ngai nanya tampille do karagoya idan kebe gani sondomen golle ngai na kenya tampille do karagoy ay gon nanya tampille do nyeru imeya kudo tanyer ke do holla garni mo gombe onati asuka man tan ni do ko te bane kun to ano do ko tem bane an dalili san tan tanon on ala min qaribi wala min ba'id natija tan nikya sahem idan qaidan ni kannan qara waragi itunu fare sallallahu alaihi wasallam da qaidan kina agati alaha qawlu ilaha illa idan faren pai ga ditakan di sikku alaihi salatu wassalam ko hanan ni kannan qagai alqawliya lemanan kagun kutu gwanon ga kunni sehenye idan agati qawlu ilaha illa la ilaha diga me kem pai kenan misalen yayi ko gani qerin diga me yayi ken arno ken onni nanti ken hillandi a gace wa adina ha imatatu la'ada a nittarik idan alfi'aliyya ma'ana al'amaliyya ka ta gollanye na tora na na baka killen ma idan ka ta na na ti ho gani kairin gollanye ken kanin lemanan kawun yi gwa sikandin a a min al'iman iman kebe haken ke kene alqalbiyya ka kene sondo men qallenya idan ho gani wa sondo men ga kenta hunu qeringa qallenya gane kencu ka humanten ni lemanan ka on kute nyubai idan kiyane qaida na hante ga kiyane qaida timmanten sahih warno oda kanna lemanan ka on ni sikwai al i'tiqadu bil qalb ken sondo men qallem wal qawlu bil lisan ado sehetinene ga kenni nenen qallem sikanninga wala amalu bil jawarih ado nan golliti suhununga idan yere be hakene ke qawlu la ilaha illa allah kene qawli ya ke ay diga manya wadina ima tatla dani tariqani fi'liya ke ha golli manya wal haya shu'batun min al iman kene kannan qaray qalbiya ke ha manya idan yala ho galantun salle sume jakka hiju sumpu sonne ko ane manan ka gonju ga cen taban manan ka gonju kan na le manan ka gonni sikwai o gali ko nan nan mo gombe sa sai na kunya idan ho gani se hen kairi manye ho gani gollen kairi manye ho gani hunden po kairi manye ken to ko man tello manini asro manan ka gonno gande sahe le manan ka gon kuten nyuwai na jike ha me kitade kem pallati rahimahullah idan ada ginten ko naho ko ni ken palle nalli ho koni naganen kagadi naganen kalle walhayau shubatun min iman ken palle ati rahimahullah wa arkanu ogaro aslu thani kedati wa kullu martabatin laha arkanun martaba be sugali gelli dina martaba nu cikya manu ngada dangani idan kebe gani silamaxunga gondoma bane ana ke eh, gondo manu kargana kenna kebe gani lemanan kaago nga gondo manu tummi ana dangani kebe gani history nyange nga gondo ma bani ana dangani idan kitabun fo faidan to ko kar salama gondo man man ma karago gondo man man ma ti ta gondo ma wasiki idan garna hisron ta gondo man gondo ma bani idan o hay atewa arkanuhu lemanankaxungonnomanunga sittatun kunni tummoay ho hana an tumina an nan togondi billahi ti allay togondi ti allay a ñanati hinu naxatiya ho hana alimanu biwujudillahi taala nan togondi nanti allah wanonga jalla fiula nan togondi nantanonga edan anganati allah ntanonga kembirenga an nayina duro ñabatu idan mannan to nan nanti allah wanonga jalla fi'ala hillandi al imanu bi rububiyyati nan to wanda ta kama ni gan kaunga nan ta yanda ho ho taga ayan ho honda min na nagara kutuno gaga sikandi al imanu bi uluhiyyatihi to wanda ngati abad kama ni gan kaunga na koy abane an kawa bacini abane abacen nan na hana abane abacen to ken to torno ga nagatandi al imanu bi asma'ihi wa sifati tongondenga ti atogonunga ada magan kutunga agara kebe sabatindi idu dangani ti nyammo be ona sabatindi kundunga agara kebe kata baki du magandingani ona ken kata baka ma fare ngara kebe sabatindi alayhi salatu wassalam adangani ti nyammo be ona sabatindi kundunga agara kebe kata ona kata sahib idan kuna ti ganati mamma gabira mbiani kuga kitam maga kemberenga antongondi ti allah antu wanda Allah wano antu wanda yanda hoho wanda minna taga yana ho ra kutun antu wanda abana an kawa batini antu wanda ta to gonun da ma kutun kagai idan sasa atimme horatini yala manina hana keya nan to wanda ti Allah sahih onati ho hanan ni kannan kagai kunati ganati ga an ga katini na tauhidin cabatin di Allah bane dangan bate tauhidi aga ni kanne ta ho honda minanga katin na su sabatin da Allah dangan ka kuna gati gandan maga eh, maga nyimme tampin Allah tai bate cabatin din Allah Allah ta tauhidin cabatin din Allah dangan hillandi kuna gati gana kitam maga anga Allah kanna anga darno gadi sahim idan anga darno ta atogonunga anga darno gadi ta magan kotunga sikandi kuna da gati gana kitam maga an ga katini na bati nyi nyam mogon kamma alla ga tan na nya nyam mogo ba nya na kundunga aga tan na lato baka ke ba nga lato no baka idan kene ho hananga hillandi wa malaikatihi ado amali kyanu annan tungundi tamali ai wa an tu'mina bi malaikatihi adan nan tungundi tamali kyanu kagai malikanun kaga onati la yatimmu al-iman lemanan kagun kagan ta timmene wala ya ta haƙaƙ an ta dankana gunu annan lemanan kagun ta timmene an maka an ta dankana gunu an maka ti malikanu nga maka ta hinu na kati kadi nan tun tungon ti malikanu nga bane kundun pe la yatimmul imanu bil mala'ika wala ya ta haƙaƙu illa bi arba'ati umurin magan tati hinu na ati kunga na timme antongo ni timali kanu hanan ni kannan qaga al imanu bi wujudihim nan tongo ni nan timali kanu ngai wano nga haranke ngami ngari kanga na tinga ma ngari anda tongo ni ni golle ngamma sahe ntongo ni timali kanu nga haringa mingari ngari hillandin ni kannan kagaye al'iman biman alimna ismahu bismihi minhum nan tongonditi yemmen ga ogara kebe togontu malikiyanundi ko jibril ko mikail ko israfil ogara kubenu togontu malikiyanundi on tongonditi kunga ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا أدو أغان تكوبي نغا تغن تتما جل مالك أنو دوا تغن نتيا كهمية on tati ni mona hata mpanjenya mundona to konyatu o gara hubenu togonto togondi ti kunga o gama kubenu kaga togonto togondi ti yakka humayngan kananti mo ona hatan panke o ngara jibril togontu mogonme fokkinna malika nu cuwatu ngami su togontu nta togondinitiya kembinanga allemanan kagunta timme sahim idan hillande o gara hubenu togontu on togondi ti kunga o gama kubenu ga togonto on togondi ti yakka humaynga on magato hatan panke mundu sahim sikkandi الإيمان بما علمنا من صفاتهم onan tongondi ti honga ho kebe ogara kentu gelle imakan kutunga sahih jibril alayhi salatu wassalam khefaren ti da ngari kamo tummi kampe way on tongondi tay sahih wa hakaza jibril alayhi salatu arina faren tirndi tirndi ndu gonu ya o warna insha Allah ihsanu ke nogondi are igo sewran nogondi sahib wa hakaza jibril alayhi salatu wassalam ari maryam ya Mani manidi hadamaran coran mogondi fatamathala laha basharan sawiya sahib wa hakaza malika anu ngari ibrahim wa irai mani irai hadamaran coran nogondi sahim wa hakada igari lutu gaga iri lutu ya kammogo iri hadamaren cewran idan ogadi magan kutu benutu on tukum magan kutu sahe on ayi ken karana nyana ga tungunta kundu i magan kutu sogoda tiken

jibril akanya yani duntenga nga wahun kamma o akentu mikael ya wakilin na ti kammite kenga ado mani ya ado kunti honunga israfil aken wakilin tanna ti butunga maliku kebe gani almuwakil bin nar kebe wakilin tanna ti jahannama ya otungoninten nga ti kenga eh, oda ka gollentu الموكلين بالأجنة في الأرحام ملك أنو بينغا وكلين كنغتي نغن تلم من أغني ما نغندي الله سبحانه وتعالى جن يمر ننتنا ورجاغن چها إنا ساتن چها إنا قلن چها أولا لمن تاغو ولا غرم جغاغو أو ننتوكو غاغا يودا غتون الموكلين بحفظ أعمال بني آدم كبين وكلين تنغتي هذا مرم من قلن تنغن تنغن kuɓenu ki sana di batte wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin idan watu ngonni tukun kagaya almuwakkilina bisu'ali almayyit kuɓenu kaga hurentirnin kaburun nogondi oda ku kaga gollu ñugonu to womanini o watu ngondi tukuya idan o gadi gollu benu to watu ngondi tukunga o gada huɓenu ka gollunti kerekere nogondi onta kun na karno watu ngondi tiken kagay sahim idan ku kubenu haikene ke kwa gelli maniya kwa gelli tongonde ngati malikanunga ko ana nan tongondi nan ti tiwanonga hillandi nan tongondi to gar hubenu tokonti di o ma hu kama hubenu tokonto wa tongondi gai on ta hatan panche murnadi sikkando gadi makan kutubenu to wa tongondin tukunga nakatando gadi ga to tukaga o wa tongondin tukun kagai amma na hanni kannan kagon tongonti ma tuwaxunga ti allah subhanau wa taala darontaxunga ada xoorenga warni tunka ɓe gada kutaga kenni tunka xoorenga jalla fiula na allah neman kufa warni ada kumalke anu wo kilitimani ati hadamarenmenga hona kammi teqen xibarenga koy mikail wa hakada hodo waxangarni koy jibril honu xanonga o korosinden ka xan ne maxa yani allah subhanau wa taala na kufa ke nema xoore magara kebe nyoda ñodagada malike anu kili do batti sikkandin ni nan kagaye na malika nun kaga kanu iga sigiti kebe kebeya gelli allan ya mumini hmm. on kawana malika nun kano malika nun kawo ka muminin kaga kanna ay iwa ka farge su mundini me hmm. alladheena yahmiluna al arsha ومن حوله دغن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا صحيح إذا manikanu nga ikuntongo nde nga anta timmene makuna ati nda timme sikkandi nga wa kutubihi ay wa antumina bi kutubihi ado annan tongondi ti allah kitabun kaxay onati tongonde nga ti kitabun kaxay axaxa hinu naxati kenga haxanta timmenan maxa ko hananni kannan kaxa al iman nan tongondi nanti kitabu ku yang qayenga min indillahi haqqa nanti kitabu ku yang nan girgel Allah no kunya tongunya sahih hillande al-imanu bima alimna ismahu minha nan tongondi ti honga hube o gada ken to gelli kitabu kudi masalan qur'an ma'ruf kentu intenne tauratu injil sufi ibrahim zabur daga na ogara kubenu togontu on togondi ti kunga wa amma lam ismahu amma ho ke boga maken gelli kitabu kuya fanu'minu bihi ijmala wa togondi ti kun kaga ka humenga nta ni minga na abane idan ken hillandi sikkandin ni kannan kaxay tasdiqu ma saha min akhbariha ho kebe ga saha gelli kitabu ke xibarunga owa kun kaxa tongondini qur'ana gada xibaru benu kono da su sahantenno xibarna ado xibaru be ga kitabu kuttundi hibe igama haraxona illa mini yonkillungunga owa tongondi ken kaxay kebe ga yan kana ngir gelalle amma igara kebe harago yahudi anu ngara kebe harago alla nasaru ngara kebe harago nani yon lungo ngonta to ngondin tiken sahim nagatandi al'amal bi ahkami ma lam yunsakh minha o wato ngondi ni ti hon khagai ho kebe kiten ngama burun ke ino gondi kube kiten ngama burun ke ino gondi o wa gollini tiken kagaya warni qur'ana rina nga. qur'ana ga ho sabatin di hube ga sabatin no gondo wa gollin tiken hube qur'ana ga ma hube sabatin di o ken to kononga o gollin tikan nan qara wa gollin to qur'ana yi o wa ken bane jate ne ho ay kebe kiten ga burun ke bakanon idan kuna ga tinan to ngondi ti yang kai nga kitabu ko o ga hube no to on to ado ga ma hube no to on to nan to ngondi ti ya igada o khibari ti hube no ya kebe ga sahino no gonda kebe ga ma haragi no gondo to ngondi ken qara nagatandi hohogama burunke gelli kitun kaga wa gollini ti kenga nahanni kannan kaga on ni ti kitabu ho hana tuwagunga nanti allah subhanahu wa ta'ala agada it komonga agada tangande be nyatiya warni ada kitabun yankando kamma kenda koy nanti allah subhanahu wa ta'ala ado tanga aganya hajugan to maganta kitabu yankandini ka to warno o kanden do khairin gilliminna agalli kitabu ko anogonde oh. hillandinni kannan kaxaye allah gada kitabu ku yankanditi hikima be ken ka twaxunga warni kitabe suga yanka soroɓenu haxatinga be gadi kundo ken yankawa golleya sahe sikkandinni kannan na allah subhanahu wa taala neman kufa gada ke nema be nyoda. idan nagatande warusulihi ada xe faru owa togondin tukun xaxaya Hmm? warusiri goni ay wa an tu'mina adan nan to ngondi bi rusulihi ti age farun kagaya sahim amma to ngonde ti ke farun ma kenta timmene gadi maganta hinu nagati ko hanan ni kannan kagai al iman to ngonde nga bi anna risalatahum nan ti na farna gunga hmm. haqqun kenni to ngonya min allah ta'ala nangirge lalle kallan ke gani faman kafara bi wahidin minhum yemme be gana kafir na uti kefar bana gelli kefar kuno gondi faqad kafara bil jami'i akaman kafir na uti kuttuma idan o wato ngonni ti Allah kefarun cusu ka mantenga nanti kefaru nyana nangir gelli Allah subhanahu wa ta'ala no kun hillandin ni kannan al iman tongonde nga biman tiyamma nga alimna ismahu minhum bismihi o gana kebe togontu inogondi ti togonga qur'ana da kai faru manme togon kono dangane ay gonu nganya na tampille do karago ay gonu nganya na tampille do tum sahib so he ganta kubenu no gondi qur'ana gani togon ko ho adam hillandi sikkande idris nagatandi hud karagandi salih tumundi lut nyerundi ibrahim segundi ismail e, kabundi ishaqa tammundi yaqub tamro banandi yusuf tamro hillandi shuaibu tamro sikandi musa tamro nagatandi harun tamro karagandi daud tamro tumundi sulaiman tamro nyorundi ayyub tawndo segundi zul kifl tamro kabundi yunus tampillendi elias tampilledo banandi alyasau tampillendo hillandi zakariya tampillendo sikkandi yahya tampillendo nagatandi isa tampillendo karagandi muhammadu salawatullahi wasalamuhu alayhim idan sogenta ku tampillero karagondo wa ku togontu kuru qur'anandi sahim idan kubenu garanya tampilero tumi kunda ko kahe al khadiru sahe kubenu garaga nanti khadiru nui annabi nyim manye kambire nga kunda ka hukuya iti manya man me tampilero tum amma kubenu ga madunga nanti khadiru ani annabi nyim mai kunti mani me tampilero karago kenya le qur'ana no wana sahim amma litambi qabsatun min al qur'an al majid awa kertinin ka awa tampille don na gato na intabiha awa dangini ishaqa ya sahim awa tinin tampille do karagon ka gana sirebe maganga na daga ajate an an yina dangi ishaqa sahe idan kenni masin ya khatawi masin khatawi ne ke ngama nan peti nan ta da dutu ga ala kulli hal kubenu ne ke hagati sunga ko nan ga karle manyu ko ngalla ho ngalle orna ngata kya qur'ana di ki haqqe na godo na ko ni kya qur'ana di ke haqqe ya wallan nan ari kitabe godi kya qur'ana di ki haqqe anna usan ta godo na ko ni e. ala kulli hal ma jaw kunda jate hana oh, warni kebe gara jata ranya na da futun den dabar anta to ga ranya na kebe gara jate an ganyin to ana ta ga kan nan lai awanya na nasrun yin me sankindi idan nga karle man ne nya na ti bar man dawr na ter njon ko ngi ma ga ko maga computer kana ko bonan ta ga men dia man man cha no mu gandini ke hakka na qur'ana di ke hakka na qur'ana ke ni gara ko no gore ngata ni sahe intabihu maka jo katta kenya ngen anke ma qur'ana dur santa nyam mo tay ba hom po hompo hawlan jangana ko nanti ni an annan ti karsati ke hakka na anke nuguta kutte ngama amma na nyago an ngani qur'ana tuwago tuwago nya walla ke tuwago kan pangani kenye abadan sahih ikhwanu osu tuwago ngadi ke faru karagano ngatun di to ko ni na togo imasare mana na to ami taga me hana ada kun to gonko ni ke karagi ko hana ni nan qara ishaqa tun ti fabasharinaha bi ishaqa oda ibrahim ya qika ka hume ko da kenya galidi timaniya sara oda ñagalindi ti ishaqai sahim hillandi na togonga konina toxama sare ni yaqub tun kanti wa min warai ishaqa yaqub ke haxata haɓay mema saren ka ken ko ni sahim sikandinga yahya tun kanti inna nubashiruka ghulamin ismuhu yahya نغتندن عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم كرغندي فار محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إذا كبن هكذا كنت تنفلر كرغو ولا تنفلر نيرو أو كنت تغنطوا تغنطوا وأما لم نعلم اسمه وأما من أما يم بيا لم نعلم أكو جمت اسمه كن تغنى فنؤمن به إجمالا أو تغنى تكنا كهما أو تتني برمان دموني توا صحيح إذا كن من منديا كن هلاندي سكندنا تصديق ما صح عنهم من أخبارهم كنتم عندنا هو كبير صحيح ما قال لي إخبار قاغيا نغتندي العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأقول لي أنت يمن سريان الله قد كنقي كتو يكني تمندانا محمد صلى الله عليه وسلم idan nan tongon di nanti alla di ri tongon nyani hillando gara kubenu tongo togon to ado ku gama kubenu togon to wa tongon din tikunga sikande ikhbaru be ga saha o wa tongon din tikun nagatandi owa gollini ti kebe ga xi kattoy ken sarianga sahem amma ana hanni kannan qara ho ti allah hinnen agunga toya warna hinne na ke farun ka toya hillande na allah neman kufa ke na allah fake ne ma kore kamma sikkandi ke farun kaxa oni kanu ad oni daro sahem idan karagandinga gellille manan wal yawmil akhir ay wa an tu'mina bil yawmil akhir adan nan to ngondi ci kota lagaren kagaya nan to ngondi ci kota lagaren nga ken kanta timmene ma kanta ti hinu sik sahib idan kutten juni na gato ayin ka ken bani ani sikoya sahib na gato be ga dangi ado bani be garni ken juni na gatwa amma to ngonde ci kota lagaren nga ken ni hinu sikya sahib idan hohana al'imanu bil ba'ath nan to ngoni ti ullenga hillande al'imanu bil bil hisabi wal jaza nan to ngondi nan tallo korosin qiyamang ko tando korosa wotu gana to gollunga kani hillande sikande al'imanu bil jannati wan nar nan to ngondi ti arjanne ado imbeng sahib idan kusiki yana kan kagalleng ana hanni kannan kagai on to ngondi ti kota lagarenga hohana a woganundini golli sir ñangendi bate ñangendi no o hamminda kamma awa ñana sabui xaxa do wa baradien jikki ke kotaya hillandi a wokanundini allahnkuten xaxadi sahe a wokanundini allahnkuten a sagene xadi awo o jidini kanne xaxa gelliyangan xatenga ke kotadi sikkandi awa muminin xaxa butti ŋurana nanti wo kadan piri duna da man piri hana de ko tawano ngana ho hokita kenda ngam mungulu kebe kada piri duna de ka gana ni duna gana su gana nyi mi buttin ka sanga ko non kalli ka ngana tu nanti ho kadin piri ngarne le ga ila gara kota am ngamurana kem palle manan ka gondo malagarenga wa tu'mina adan nan tongondi bilkadar tira kutenga khairihi aho sire wa sharrihi ada hopure idan akan kwato yin da ce wa tu'mina duran jumla kine wa tu'mina bilkadar khairihi wa sharrihi ada nan tungun tira kutenga po sire nga ada hopure o so ato allan ta hopure da barne ma'ana hopure ni binisbati ilaika alla gana na bure kinan ke nga sa san ke maga gairi ya haranyi nan bono killenyen an ga ma man ku nga bini sahe arno kisken ada wate waranyi men da arno na ga hiyandi an ke maga ho bure nyen kan na sabara kan ma nya na mani anya na sabu na arjanna kinan sahe kenyen wa sharru laysa ilayka ho bure nga kenta ka ta allai idan nan tongon ditira tira ku te nga kira ga da hogabe kuma sasa sahih akenga gelli hon kan ta timmene mahinu gati mm, mm. ho hana nan ta allah subhanahu wa ta'ala ada hohon binnetu aka humanten da hatan pancinte sada ga tagene sahih al iman bi anna allah ta'ala alima kulla shay'in jumlatan wa tafsila ho honda min naga no Allah wasu ko mantento a hatan panciya da guru balinda aka mantaya wasu to kem pontanon ho honda min naga non sahim an kan kuni an dan yin lanja ta riga an da kame mudiya katu maka hete in ka anda illuhun illuhun cumani me katu riga an kentuwa ah, ah. Allah subhanahu wa ta'ala wa kunyillu huncu benu gani ga gemme hakke be konu ni gana indi ga inyana kam mo ano gondi ana jidi ni sahay wa manyana sabu ina watundia andi ga nan duguta aha ani unu minna Allahu akbar ani unu kam pagati gai ajon ko jenna minna awasu ka humantentu sahe ko tanga ta kunan karamo wure anta tunan tanga nyana ho wondan binne ya maka anga twaxuɓe mundunu kota warni kennan nan ha an ken kala kame sere naha na ñana ken nan ta arjanna anta moxotay sahib anga to gonu ne khadu ya e karsa makalan har tauhidin banganden ba o gon tin kammo karsa da banganden kamma banganden warni karsa da kenyo ga da kenyo ko ga risalan jongon ho ga ti tiso ni karasu da risalan karamundi to ga kamma a karamundi ho ga da kenkon kon onati baitan kai gwanon haqiqa an gana ken fahami higa be wani wani unan kamma ka sada kenya kotin kiyadi to munya ni mabarakin ngan kan ka gana nyanga baraje be kitanta to kono tikenga iti at-tallu qad yabidu amama al-wabil wal fadlu lil wabil la li talli sahim kambe ngane gilli sasa kusu cuku hana lini makanya he kem palle kan kore nari na jurumu kammen na kuti nan duguta fasongonta unna huju huju ko ada ma fasongonta unna kan kore ke ada fasongonta unna kan kore ke ada ngani ko na buga tini ke kamme do na han kanja dun huju huju do na ha abadan kan nan ka hanalle huju huju banalle maka ayati taban sere goranya nan kota nga karange sere goranya na dan ken jama ko hoga tini karsanu nyere make ko ni karsanu dangi make ko ni ke garam ko fulana nyuna ti taban lebu ntange kanya hola garenga make ayeti lebu eta ken ka jinkane ka fasangon ta hunta kane do halle fasangon ta hunna minna a agana dingira be fasongontaxunga kana halla anda dingiraɓe fara alayhi salatu wassalam ana xe faruncu halla kayan pasi su kaumantenga itan palasinta fasongontaxunga palasin ni kana walla halle fasongontaxunga kite dingira so ne renye sahem waran hoga be ga janye ne ke sanye re ke debe de reyan modu goru amake ke kuni amake nya ga ko gindi nya na ga kana kunda kana kunda ona tike baitanka awasere la ga handin hoga be ya sahem idan kin ho hananga hillande al-imanu bi anna Allah kataba zalika fi al-lawh al-mahfuz nanti ho hondam binne ga nyana nan to ngondi nanti Allah da kanca ha lawh al-mahfuz ndi sikande al-iman bi anna jami' al-kainat la takunu illa bi mashi'ati Allah ta'ala ho ganin nyangana nyanda nyana maganta ta Allah dungenye ho honta da ga nyana nanti Allah madungete ho ga nyana nyata Allah dungenye صحيح إذا نغتند الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها هو ganin yangana nye ken cuko manten Allah tage honya ta jatinga ta makan kutonga ta nyogo nyogo nga suna Allah tage honya idan kiranya na na wato nan tongon din nan ti Allah ho wandan binnetu hillandi nanti allah subhanahu wa ta'ala ada hohon dan minna sahalawil mahfuzin din sikandi nanti hohon ta nyana magantati allah dungenye sikandi nanti hoho ganya na suni allah ta gonye sahim kanya na gar na gatanden ko ne ilmun kitabatum maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu sharun da kuka huma mai baitan ka banen no idan manina hana ku gagai kunna gati la kutum bangenam ko hana al-i'timadu ala Allah ta'ala awanyana sabi an ga ne Allah kamma an ga hibe kita an ta tuge na me sababun kamma inda yu kisire nya kita kenyen an nya kunda nyin ko lanyan ngolli ne walla kyan nan ta na nyi me kamma an ga tunu ke giri Allah an ga na Allah kamma sahem hillande alla ya al mar'u bi nafsihi inda husul muradi hada maran men nan maka kawi da anga kebe mun da anga naka tanke nke hada maran me awanya na sabi an taka wanan biya nagatande at-tuma'nina war an-nafsiyya kebe gani maka fakkenga ado killutarenga awaken kinnanga kebe ga anga mun da anga makita an ta gilli anga kebe gaga mundagani sahem anga na kita anta kawanan di anga anta kebe gaga mundaga ken kaganan kita gaga di anta eh, borombontini gaga di na nya sabari mbaliya na nya murtinte anga toko sabari nogani yana anga kebe mundanga na kita anga nya kufanda nai anga anta kebe munda ken kaganan kita anga nya na sabarane idan kutum be hakene kai wako agille nanti arkanul iman lamanan ka gondoma sahih wadangi islama gondoma nun karagiya lenkonyi kannan kaadi lamanan ka gondoma nu ntumme sahih kam pal ati wajjalilu dalilenga ala hadhihi al-arkan sitta ku gondoma nu tummi kamma qawluhu ta'ala alladhi kan kannga kallan kegani laysal birra an tuwallu wujuhakum birrulli kannan qaray ho gani khairin gollenye asuka mantello ano wande amma qiranu hilla amma ghayre laysa albirra an tuwallu ujuhakum ay laysa albirra tawliyatukum baten manya a kumbisenga aga yesonga qibala almashriqi kimba kambangenga walmaghribi ado kankan mbangenga idan bate antin kammo laysa albirra an tuwallu wujuhakum ay laysa albirra tawliyatukum an na riti kenyan mugad intabihu laysa albirra tawliyatukum akum bi sienga agana ga yeson bi sikimba kambange walla kankan nambange sallendi sahim kemmanya kerin cu suka humantenga kemma nya baten ju suka humanten ho tanano kun kani baten nya keni baten nya den ka ho tanano kun ni baten nya mana baten makan bane sahim birra tawliyatukum ujuhakum akun akun bi sen aga kan kan nambangenga laysa birra kembane heti suka hillandi yugani sab'iyya mutawatira laysa albirru batiye manya an tuwallu wujuhakum ay tawliyatakum batiye manya aga kumbi sindenga aga yesononga kimba kando kan kanna nukunga ke bane heti batiye batiye nga akutenga no batiye mpake kanga ni kebe awarni jate sahim idan kenin nahum banganye itan ni irabunga sahim amma ke ko karle mai rangatin mani laysa albirra an tuwallu wujuhakum a kunna ga ye sonjon koyi qibal al mashriq kim bakam bangenga wal maghrib ado kan kan nan bangenga kem bane heti batiyenga sahih kem bane heti maniya batiyenga sahih idan leisa al birra ho gabe na garna batiyen peti wala kana ganya birra isa sa hafsi ga garna mo gombe intabihu anya mansubu nyaranta daga na kundu Laisal albirra an tuwallu wujuhakum akunna gaye sunun jon koy kembane manya batenga qibal almashriq kimba kam bangenga wal maghrib ado kayan kannan bangenga walakin albirra ka kebe gani batenga man amana billahi ho hana yemme be ga tongondi ti allah wal yawmil akhir ado ko talagare hillande wal malaikata ado malikanu sikandi wal kitabi ado kitabe sahih andal kitabe re mana kitabun cusu kawmante karagande wan na do yemma be ga tongondi ti annabiyin mo kuttu daga na walakin ku karge be ha kene ke ku dalile baka ke ayadi nan tu ko agelle mani le manan ka hongondo mani nyugonani sahih batenga ngani ke be yemma be ga na tongondi ti alle a tongondi ti kota lagare nga tongon ti malikanu nga a tongondi ti kitabu nga tongon ti annabiyin mo ga ke kaman bace ni bati timmanten amma ndin jon koy kimba ka abane walli ndin jon koy kan kan abane ke ti bati timmanten ko tana wa man kana makunyan ka ken bal ken ananya maniya ananya bati timmanten sahib naji ke me kitadi idan atogo bane wa jalilul qadar rakute nga ken dalile ngani kebe ya qawluhu ta'ala alla kan kannga kallan ke gani inna tunkantu oku kulla shay'in honne be sugadi khalaqnahu oku da kentaga be qadar tirakuten ko honna minna gadi tunkanti ikunda kentaga tirakuten ho hana ke suratul baqara ke hillande suratul qamar idan martaba الثانية قال لدينا martaba نونا كنني الإيمان كن كمبانيا هاي كنكيا واضح إن شاء الله allah الله قنا دونه كوترين تنغا kembirenga darsunga kannan kaga kamma kenga martaba sikandin kamma kenga ne al ihsan hosron taw sahem yani ko ngara kona ga dangan mo gombe isikyan ho hanan ni kannan kaga ken islama ko hillandin ni kannan kaga ken ni lemanan kago sikandin ni kannan kaga ken al ihsan idan islama ko kenya na hungu nyeranke awona nugan ken ni lemanan kago a tenni kannan kaxa kenni hisiriñanga walakin yere anke nga haminu mogon be manan peti kenga wo ganati hisiriñange mana serebe ga soron kunnu manan peti kenga yere sahib hisiriñange be gani kotarinten da warni bange inshallah taala yani toanon da dina martabanuña koyi be salati dawairi di misali ti yorindanu sikkiyani yorinda kori hanan pay kem pay silama ida nda tana dabari ken nogondi ken ni lebanan kaxunga ida nda tana dabari ken kaxa nogondi sikkandi ken ni hisirñangen idan serebenda yorinda sikkandi ke a nogondi an togonni kan nan kaxay muslimun mu'minun muhsinun na sabu ñamani allah nta kiñe ken noxonga man nan dangi hillo hana ke ya makaye an dangini hillo hana ke an naari ken noxondi sahe kube gana da hillandi ke nan ken kenda mu'min mana muslimun mu'minun nka ke amma dangi na Allah no gonde sahe eh, idan hibe gana da hana nan ken danga ni mani muslimun amma katina ndangi nankinyemmin nai kinyalle manan kawunga mari history nyangena anga makata na loku yorindanu sikki nogondi an toxa sellanga an toxoñani kafir islami hetang intabeo amma yere hube ganta aqidan to anganta tauhidun to agana ko nanti islama ago nyani dina martaba hanang hillandi kenya na kandu kan kella manan kawo sikandi kenni hisirnya nga gorna hakrenda atin ko ta su digan kurumba warno kuna simmana nan kitellanji banna kamoy likini sere kyani hisirnya nga kena ay boy ka hisir nyane kan pampe dike sahem idan iwatni kenda muslimun mu'minun muhsinun iganati muhsinun nyana anda siko ke suko humanten kita iganati mu'min anda hillo ke suko humanten kita ka amma kin sikandi ke ya indati muslimun anda bana kita hillo ke amma kin kunga dudo hotan nan kinye ya amma hisron ta ku be gani ke ya insha Allah ko tarin tembe awa bangane insha Allah sallallahu alaihi wasallam 我怎么喝？喝了。